إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله اقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci talata sha takwas ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya biyu, wanda ya daidai da biyu ga watan maris shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙarra ya mu a cikin wannan masallaci masjidu yani buda wanda ke gamba 39 yakubu avenue daura da galadima road a gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mutu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a kudurin magabata jagororin nan guda hudu abu hanifa nu'man bin sabit al-kufi abu abdullah malik bin anas al-asbahi abu abdullah muhammad bin idris al-shafi'i al-qurashi abu salih abu abdullah أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة من كان أشافنا أربعين تقص أجير وانا كراتون وانا للتافي وانا شيني مجلسنا حمسن دا أكو za mu tashi a daidai gabar da malaki cewa al-mabhasul khamis bincike na biyar a cikin wannan littafin wannan shi ne ƙarshe a littafin daga wannan binciken shi ne ƙarshen wannan littafi ba wannan binciken da malam ya kawo na biyar ya ce a aqidatul imam ahmad bin hanbal ƙudurin jagoran nan bajimin malami imamu ahmad bin hanbal الشيباني rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a Imam Ahmad malami ne daga cikin jagororin nan da ake koyi da su a duk duniya a ilimi na fiƙihu da aƙida da ilimin hadisi addini sukutun da guda ana koyi da su saboda Allah ya ba su karbuwa a cikin al'umma Imam Ahmad kuma shine karamin su mun ji daga cikin tarihin Abu Hanifa mun ji na Imam Malik mun ji na Imam Shafi'i Imam Ahmad Imam Shafi'i ya girme shi da shekara goma sha hudu shi an haife shi shekara ta ɗari da sittin da hudu imamu shafi'i kuwa an haife shi ɗari da hamsin shekarar da abu hanifa ya rasu ne shekarar da aka haifi imamu ahmad bin wato imamu shafi'i shi kuma imamu ahmad an haife shi shekara ta ɗari da sittin da hudu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kaga sai nuna mana cewa imamu ahmad imamu shafi'i ya girme shi da shekara goma sha hudu dukansu imamu ahmad shine karami a cikinsu kuma shine ya zo daga baya kuma ababen da Allah ya bashi na tarin ilimi da haddace hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗara wa ukun nan da suke a baya saboda ya tashi maraya yana ɗin shekara uku a garin gadada mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa ta ɗauki ɗawainiyar gudanar da rayuwarsa da neman ilimi Allah ya sa mahaifinsa yana da ɗan hali a hannunsa fi ma'ana yana da ɗan wadata wannan abin da ya bari aka dinga masa hidima ya koyi ilimi ga haddace ƙur'ani yana yaransa to a wannan gaba imam ahmad bin hanbal bai tsaya a cikin ƙwaryen garin da ba ya zagaye dukkan wato barnukan da ake neman ilimi na addini da neman ilimi ya shiga kufa ya shiga basara, ya shiga hijaz ya shiga madina ya shiga makka ya shiga yaman da sauran wurare da ya je wajen neman ilimi da kafan ilimi a wannan tafiye-tafiyen Allah ya bashi karɓuwa da ajiya a zuciyarsa ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai haddace hadisi miliyan ɗaya shine malamai ke masa taken hafiza alfu alfu hadis ya haddace hadisi dubu so dubu nawa kenan miliyan abinda ya haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya samu yabo a malaman zamaninsa hatta waɗanda suke malamansa ne saboda sun jinjina masa sun ɗaga masa tuta saboda Allah ya yi shi mutum ne mai haƙuri kuwa daman ai Allah ce inna Allah ma'as sabiri kuma mutum ne mai juriya kaga kuwa haƙuri idan ya karu da juriya kaga nurun ala nurin kenan sa'annan kuma mutum ne mai tsantsini sa'annan mutum ne mai gudun duniya sa'annan mutum ne mai tawalu'u ya ɗauki kansa komai ba wanda takawarsa ta kai matsayin da idan aljani ya shiga jikin mutum takalminsa yake cirewa ya ce a je a nuna wa aljanin cewa takal wannan shine takalmin imamu ahmad sai aljani saboda an nuna takalmin imamu ahmad ya fi tsoron allah ya fita ka gosan karama ta kai karama ko daraja ya kai daraja da matsayi ya kai matsayi imamu shafi'i kansa yana yaban imamu ahmad ya ce na san imamu ahmad kamar yadda ya zo a cikin shar'u sun itikadi ahli sunnati wal jama'a na imamu al Ya ce ahmad imamun fi thamani khisalin imamu ahmad abun koyi ne a siffofi guda takwas inji imamu shafi'i har ya girme shi ko kuma shi imamu ahmad yi karatu a wurin imamu ahmad imamu ahmad ya yi karatu a wajen imamu shafi'i kuma imamu shafi'i ya tuntubi imamu ahmad a fagen ilimi na hadisi saboda ya bi shi ido a wurin shi za ka don an ce da yawa an ce jamhur sai ka zance malik shafi'i ahmad saboda iliminsu ya haɗu da juna imam malik kaga malamin imam shafi'i ne shi kuma imamu shafi'i malamin waye imamu ahmad ne kaga inda suka yi kamanceceniya a fage na ilimi na fikihu saboda imamu ahmad ya koyi fikihu a hannun imamu shafi'i ya ce imamun fil ƙur'an shi imamu ahmad in ji imamu shafi ya ce na san shi cewa abun koyi ne a fagen ilimin ƙur'ani imamun fi zuhud ya ce abun koyi ne a zuhudu ya ce imamun fil wara'i ya ce abun koyi ne a wajen tsantseni da gudun duniya ya ce imamun fi sunna imamu ahmad abun koyi ne a sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace imamun fil lugha yace imamu ahmad aya ne a fagen ilimin harshen larabci abun koyi ne sai ce imamun fil hadith kuma shi imam ahmad abun koyi ne a wajen ilimin hadisi sa'annan ya ce imamun tauhid a wajen kaɗaita Allah to abin koyi ne wannan ya cika sufofin da duk mutumin da ya haɗa irin wannan sufofin in ya wuce ake ka kalle shi ko to dukkan kowanne a ciki abin koyi ne ranar da ya mutu sai da yahudawa dubu goma suka musulunta ranar da ya mutu yahudawa dubu goma suka musulunta su dalilin mutuwarsa a kusa wannan ba karamin mutum ba ne yawanci manya-manyan malaman musuluncin da kake ji ana karatu ana ambato sunayensu su ɗalibansa ne daga ciki akwai aliyu bin madini kaga ɗalibin imamu ahmad ne bal aqran kuma ɗalibi ne gare sa sannan Ali bin majini kuwa malamin Imam al-Bukhari ne kaga shi malamin malamin waye kenan Imam al-Bukhari ne sannan Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ab as-Sajistani mai sunani abi dawud shi ma ɗalibin imamu ahmad ne shi kuwa imamu tirmidhi ai ɗalibin imamu bukhari ne kaga shi malamin malamin malamai ne ko imamu ahmad wato ya zama aya a fage na sunna kuma mutum ne mai tawalu in ka gan shi za ka san cewa akwai alaman kankan da kai bai ɗauki kansa komai ba ya zo wucewa a kasuwa wani lokaci ya haɓa kayan da ya siya a kafaɗarsa sai mutane suka gan shi suka ce subhanallah ga gora irin wannan yana ɗaukan kaya har mu karɓa maka sai ce a'a ma ana miskin ni miskini ne niwa har za a karɓan min kuma ni miskini ne ni ba kowa bane ina ba ta an gane ni ba kowa bane da ni ba kowa bane ku kyale ni saboda tawalu'unsa ya taba tsayawa a wani masallaci ladani da ya zo mai san shi ba sai ce fita in kulla kofa ta kori imam ahmad ya fita daga shi kuma ya da zango ne saboda yana so ya huta da safe ya ci gaba da aiki tafiya shi ko wannan mutumin bai san waye imam ahmad ba imam ahmad ya fita kawai ya samu wani waje yana zuwa sai ya tsaya kusa da shagon wani mutumi sai ya tsaya sai ce da Allah ba za ka ɗan taga min kafa ɗan raba a nan ɗin huta ba sai mutum ya ce ba komai zauna ya ce to amma kai waye sai ce ni ne suna na ahmad bin hanbal ita kai ne imam ahmad din nan sai ce ya yi shekara da shekaru yana roƙon Allah ya haɗa ni da ya ce na yi shekara da shekaru ina roƙon Allah ya haɗa ni da kai imam Ahmad ya ce me kake yi a wa'annan shekarun ya ce kullum istighfari nake yi na lizumci istighfari dan Allah ya haɗa ni da kai kawai sai ce to istighfarin ka ne za aka na naka kudi daga masallaci saboda Allah ya ƙaddara. ya karba addu'an ka sai ya haɗa ni da kai ya tunkudo ni wajen ka ya ba shi masauki ya karrama shi saboda tawalu'un sa daman manzon Allah ya ce ma tawaba ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala babu wani makhluki da zai kankan da kansa domin Allah ba dan mutane ba ya dauki kansa shi ba kowa bane kuma har ga Allah shi yana ji a zuciyarsa har ga Allah shi ba wani abu bane sai Allah ya ɗaukaka shi duk lokacin da mutum ya ɗauki kansa shi wani abu ne sai Allah ya kaskantar da shi to Imam Ahmad bin Hanbal yana da ƴaƴa wanda a cikin ƴaƴansa Salihu shine babban ɗansa shi kuma ya yada fikihun babansa ne amma ba a san shi ba sai a fagen ilimin fikihu aka fi sani maza ba ta hanabila za ta ga mafi galibi in an ce kala salih ai gina ahmad bin hanbal ashaibani Kansa saboda shi ya rawaito fikihun babansa abdullah shi kuma ya fi shahara saboda baban shi ya fi shahara da ilimin hadisi duk lokacin da zaka ji an ce kala abu abdullah ana nufin ahmad bin hanbal wato shi ake nufi saboda abdullahi shi ne ya shahartar da ilimin babansa na hadisi sannan kuma yana da ɗa hanbal yana fata gani hanbal bin ahmad bin hanbal ash-shaybani sannan kuma yana da yana da ɗalibi hanbal bin ishaq shi kuma ashaibani shi ma ɗalibin shi kuma ɗalibin ɗan baffan imamu ahmad ne ana kiransa abu ali hanbal bin ishaq ashaibani ɗan baffan imamu ahmad ne Ina fata an gane shi kuma ya rawaito duhu wani ɓangare na tauhidi da jaraba wanda imamu ahmad ya sha a rayuwarsa sai da yi shekara talatin da hudu ana azabtar da shi ana dukkan shi kuma duniya ta fito tana jiran ya ce jinin wa'annan mutanen sun halatta shugabannin a musu bore imam ahmad ya ce baya halatta kuma manzo Allah yana wa shugabanni bore daga inda wasu daga cikin irin malaman da muke da su ne yanzu fa za su ce baya tsoron Allah ko baya kaunan addini haka aka azabtar da imamu ahmad ya sha azaba shekara talatin da hudu kai sai da aka kai matsayi aka hana shi karantar da mutane kuma ya kura saboda an ce sai ya ce ƙur'ani halitta ne wanda za mu zo bayaninsa a gabanan kaɗan imamu ahmad ɗansa salih shi aka gabatar lokacin da ya rasu ya yi masa sallah sai dai ba salihun yi masa sallah ba mutane da yawa suna tunanin salih bin ahmad bin hanbal yi masa sallah to shi da kansa salih ya faɗi yace da yawa suna tunanin ni ne ma babana sallah saboda da aka zo da gawan babana an ajiye shi na gabata kenan zan yi sallah sai na ji ana taɓa na a baya ana ce mun amfani a sunnatu al'amir ga shugaba ya zo sunna ta manzo Allah shugaban ya dace yayi wa babanka sallah ba kai ba yace sai na ja da baya sai amir ya shiga gaba yayi sallah ni ina bayansa to mutane da yawa da suka ga na shiga gaba shi san an tambaye su waye mai sallah ta ce ni ne an ce ne da bakin sai ke faɗi shi imam Ahmad ya rasu shekara ta 241 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wannan yace qawluhu fi tauhid wannan shine kadai kadan da cikin tarihin waye Imam Ahmad yace zantuka da Imam Ahmad ya fadi a tauhidi jaa fi tabaqat al-hanabila yazo a cikin tabaqat na hanabila inna al Ahmad su'ila ani tawakkuli lallai imamu ahmad bin hanbal ashaibani an masa tambaya akan me ake nufi da tawakkali bawa mai tawakkali zuwa ga Allah ko faqal sai imamu ahmad bin hanbal yace قطع الاستشراق في الإياس من الخلق yanke duk wani neman haske ebe tsammani daga halittu na ubangiji wato ka yanke tsammani gabaki ɗaya da wani ɗaukaka da wani abin nan daga mutane kamar da shi zuwa gawa Allah Allah ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadatar masa inna Allah balighu amri lallai Allah zai isar da al'amarinsa wanda ya tsara maka in ka dogara da shi kadi ja'ala Allahu li kulli shay'in duk wani abu da ka gani Allah ya sa masa tsari in dai ka dogara ga Allah to babu wanda ya isa ya maka abu na cutarwa sai face abin da Allah ya tsara a kanka dogararka ga Allah ina ba ta an gani shi ne abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya dasa wa abdullahi ɗan abbasin a zuciya ba'alam annal ummata ko لو اجتمعت على أن ينفعوك da لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فني دا الأمة الدنيا إنسهم mutane da aljanu za su haɗu. ala an yanfa'uka bi shay'in dan su amfanar da kai da wani abu lan yanfa'uka bas isa su amfanar da kai ba illa bi shay'in qad katabahu Allah laka face da abin da Allah ya rubuta maka zai same ka na alkhairi shi kadai duk yanzu a ce Kaduna gabaki daya ko a ce Najeriya ranka ta kafinta tana kaunar ka da masu kuɗin da talakawan da kowa da masu mulkin da mabiyan da kowa suka ce suna so su wadatar da kai wallahi ba su isa su wadatar da kai ba sai abin da Allah ya rubuta maka ƙunar ba zai yiwu ba ba zai sa ka zama mawadaci ba wala wujtama'u da mutane da aljanu za su haɗu ala an yadurruka bi shay'in su cutar da kai da wani abu lam Ba su isa su cutar da kai ba illa bi shay'in ka katabahu alaika alayka ce da wani abin da Allah ya riga ya rubuta tun fil azal cewa abin nan zai same ka kaunan wa qadaran wa azalan shine zai faru saboda tun kafin a halarci duniyan da shekara dubu hamsin Allah ya tsara duk wani abin da zai faru a duniya hadisin Amr bin al-As wanda Imam Muslim ya rawaito qaddara Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal alfisana, bi 50000 sana wa kana 'arshuhu Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin alhali al'arshin ubangiji ya kasance kan ruwa saman ruwa kaga me yake so ya nuna maka duk yanda mutane suka kai suka kai ga kinta suka kai ga maka makinci da da duk kutun gwila duk abin da za su yi maka wallahi ba su isa su cutar da ba sai abin da Allah ya tsara cewa zai hau kanka da cutarwa ina ba ta an gane da duniya gabaki daya ka kaf. mutane da aljanu ina fata ta gane masu kuɗi da talakawa masu mulki da sarauta dukkansu za su haɗu su ce sai sun ga bayanka wallahi tallahi billahi lazi ilaha ba su isa su ga bayanka ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai da abin da Allah ya rubuta akan ka zai faru da kai don manzo Allah ya nuna maka wannan abin sai ce rufi atil aqlam man da suka rubuta wannan hukuncin daga wurin Allah an ɗaga su daga rubutu wa jaffati suhuf falla yanda aka rubuta dokar da tsarin na ubangiji ya bushe la mahalata hakan ne dai zai faru ba wanda ya isa ya canza wannan abu kuma ba wanda isa ya cutar da ke saboda Allah bai rubuta a kitaba kauniya kadariya azaliya taka cewa abin nan zai faru da kai ba shi sa sai dai kaga shi ne ta wahala saboda dama Allah bai rubuta maka ba amma wanda aka rubuta mai kaunan wa kadaran wa azalan sai kaga abin ya faru saboda dama can Allah ya rubuta hakan zai faru amin ji wannan matsalan wannan magana ya dauko shi ne a tabaqatul hanabila mujalladin farko shafi na 416 malam ya ce waje a fi kitabin ihda ya zo a cikin littafin da ake kira kitabul mihna littafin da ya tattaro jaraba wanda imam ahmad ya shiga a rayuwarsa tsawon shekara talatin da hudu tun shekara ta ɗari biyu ba biyu ɗari da casa'in da takwas lokacin da ma'amun ya hau mulki ya zama amirul mu'minin aka samu ahmad bin du'ad al-mu'tazili wani gurbataccen malami da ake kiransa ahmad bin du'ad al-mu'tazili a kidan mu'tazilanci ya ra'i shugaba sai ya dasa mai wannan akidar to wannan dalilin ya sa aka dinga azabtar da malaman sunna aka bashi ya zama shugaban alkalai da daula ta musulunci ya kashe wanda ya ga dama ya daure wanda ya ga dama ya zane wanda ya ga dama aka yi dinga yi ya dinga cin karansa ba babbaka wannan jarabawan ba ta gushe ba ma'amun har ya tafi mu'tasim ya zo ya tafi wafiqun billah zo ya tafi sai da mutawakkil billah zo shine fa aka samu sauki Ka gama mamun mu'tasim wafiq sai da aka samu kusan guda uku a tsawon shekara talatin da hudu sai a shekara ta ɗari biyu da da talatin biyu sannan mutawakkil billah ya zama khalifa yana daga cikin ai umara na daula abbasiyya to anan ne fa mutawakkin billahi yace su imamu ahmad da aka takura sai ce a kyale su su ci gaba da karantar da mutane malaman aka daure su biye sa aka take su to a tsawon shekaru talatin din hudun nan fa imamu shafi yace na san an wa imamu ahmad bulala dubu bulala dubu akwai lokacin da ana dukansa ana dukansa ya ce da Allah ku dan yi haƙuri yana zuwa sai shiga cikin ɗaki sai tuɗe rigansa da yake zani ne mayafi ne sai ɗaure da yake ana dukansa ne a ƙugunsa sai ya cire mayafinsa sai ya ɗaure ƙugunsa da shi da ya shigo ya fito sai ce ga baya shimfiɗa ya ce a cigaba da dukan baya suka ce ah, mun yi tunanin shiga da kai za ka canza ra'ayin ciki in ka fito za ka ce eh ƙur'ani halitta ne sai mu kyale ka sai ce a'a abin da na ji tsoro shi ne dukan da kuke mun kuna dukana ne a kugu in kuka ci gaba da dukana kada tufafi na ya yage al'aura na ya bayyana shi sa na tuke riga na ba ku baya ku daka yadda kuke so baya sai dai fashe amma ba wani abin nan da zai bayyana na al'aura na shi sa na juya muku baya shi sa malamai suke cewa cikin mutumin da ya dabbaka hadisin imamu muslim wanda hadisin huzaifa a cikin malaman sunna imamu amurni ne dalilin da ya ake kiransa imamu ahlus sunnati wal jamaa mazala ce wa in duri ba za a kai zamanin da shugabanni zukatansa na shekaru ne kuma ba sa aiki da ƙur'ani, ba sa aiki da hadisi ko da sun da ke ku a baya saboda kika suka kwace dukiyanku manzala ce ku saurari maganansu ku yi musu biyayya kada ku ce sun yi wannan ƙetan ba za ku yi musu biyayya ba Yana fata gane imamu ahmad kuwa kaga ya doge ya yadda ya ce Ƙur'ani halitta ne imamu shafi'i sai da ya sha wahala da ya sha wahala sai da ya yi tawili ya ce inna taurata wa zabura wal والإنجيل كل هؤلاء أربعة مخلوق ويحرك أصابعه ويريد بذلك هذه الأصابع الأربعة يجي كنغا التوراة الإنجيل da zabura da ƙur'ani wa'annan a zuciyarsa yana nufin wa'annan yatsun halitta ce ana aka imam shafi'i imam ahmad ko ana jira ya faɗi 'yan jarida duk sun zo suna jiran fatawar imam ahmad yana ba da fatawa shi kenan za a yada wa duniya ai imam ahmad ya ce kaza shi kenan sai zama talk of the day imam ahmad ya ki rafe ce ina ba zai faɗi ba Ɗan azabar da aka yi masa ya ce sai dai a mai azaba shi dai ba zai faɗi ba har yake gaya wa Ali bin Madini wai haka kai canka dan Ali bin Madini ya ce mai kai Azabar nan fa tayi yawa hanya ni bazan zan dauki akhdhu bi rukhsa ba bazan dauki sauki ba ina shan azaba fa sai imam Ahmad ya ce mai kai canka waye zai ruko da azima idan kowa yayi ruko da rukhsa sai imamu Ali bin Madini ya ce abinda nake jin tsoro kada su azabtar da ni hadisan da ta haddace a zuciya na na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wahala su gudu shine abinda nake tsoro kaga yanzu ba wai maslahar kansa ba yana jin tsoro kada azaba ta yi kaga azaba ta kai azaba ko har abin da ya haddace a manta da shi ka kusan akwai matsala ya ce to wannan dalilin ya sa yake ganin zai yi tawili zai yi akhdhu bin rukhsa kenan yayi faɗi to wannan a wannan lokacin imamu ahmad ya ɗaga mai kafa amma da ya ci gaba da faɗin ya dinga bibiyan wa'annan malaman da suke gurbatattu masu aqidan mu'tazila wanda suke cewa qur'ani halitta ce ta ubangiji ba magana bane na Allah yana neman matsayi a wurin su saurare shi don ya samu karkuwa a wurin su, sai imamu ahmad ya fushi da shi sai ya kaurace masa ruwayan akran mudabbaj kenan ruwayatu qarin an qarinihi imamu ahmad ya yi umarni ga ɗansa abdallah ya ce duk ruwayan da ka san na rawaito ta a cikin musnad daga ali bin madini shafe ta harwana da shi daga yau shi ne ɗansa ya goge duk ruwayar da imamu ahmad ya rawaito daga ali madini wannan shi ne dalilin da ya sa in kana karanta musnad imamu ahmad ba za ka tadda hadisi guda ɗaya wanda imamu Ahmad ya rawaito shi daga Ali bin Madini ba wannan shine dalilin kuma a musnad ya tattaro hadisai dubu talatin da ɗan kai ba tare da maimaitawa ba da maimaitawa hadisai dubu arba'in a cikin musnad kaɗai kaga shine ake kira al-mihna kitabul mihna wannan littafin jaraba wanda Imam Ahmad ya shiga a wannan shekaru 34 kuma ya doke ya jure duk azaban da aka yi masa ya jure ya faɗin wannan magana har sai da Allah ya kawo mutawakkil billah ya ce to a cikale su kuma a basu su gaba da karantar da sunna kaga da ya bi umarnin manzo Allah sai Allah ya kawo farmata mafita ko shi sa Ali bin Madini da kansa yake cewa nasarallahu hadhihi al-umma bi rajulaini Allah ya taimaki wannan al'umma ta manzala da mutane biyu bi Abi Bakrin fi ayyamin ridda Allah ya taimaki wannan al'umma da sayyidina Abubakar a lokacin da aka samu wanda suka yi ridda bayan mutuwar manzon Allah wa bi Imami Ahmad fi ayyamin mihna da shi kuma Imam'u Ahmad a shekarun da Allah ya jarabci al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gurbataccen wannan malamin da ya dasa wa shugabanni shi sa wani lokaci idan ka ga wasu shugabanni a wani abu ka ba su uzuri akwai malaman da sun yarda da su sai abin da suka gaya musu shi za su yarda da shi kuma duk abin da bai fito daga bakin wannan malaman ba za su yarda da shi ba saboda kuma an abubuwan ka ga wani shugaba na yi ka ba shi uzuri saboda akwai wanda suka yi hijackers ko suka yi kane kane a gefensa kuma ba sa nuna mai sai abin da ya gani kuma ji matsala shi sa sai ka ba da uzuri a wannan haji Imam Ahmad ya kasance yana kafirtar da Ahmad bin Du'ad al-Mu'tazili amma in an tambaye shi akan Ma'mun sai ya ce a'a Ma'mun ba kafiri bane me yasa yake saboda shi bai sani ba an daura shi ne akai ko kaga yana da uzurin me jahilci saboda shi shugaba ne to li hanbal shine malam yace wa jaa fi kitabil mihna li hanbal wannan littafi na mihna li hanbal waye hanbal din nan shine abu ali hanbal bin ishaq ash-shaybani ibnu ammi imam ahmad Ɗan baffan imam ahmad ne shi wannan ya rasu shekara ta 273 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya rasu bayan imam ahmad da shekara talatin da uku ina fata an gani saboda shi imamu ahmad ya rasu shekara ta 241 shi kuma ya rasu shekara 273 kaga da 30 da nawa kenan 33 ina fata an gani tazarin mutuwarsu kuma ɗalibin imamu ahmad shi ya rubuta wannan littafin saboda yana da tambayoyi da yake wa Imam Ahmad da kuma matantanu a kan rayuwarsa saboda yayi nemi ilimi a wurinsa sai ya ce qala shi yake faɗi Imam Ahmad ya ce Suna fata gani, annal Imam Ahmad qala lallai Imam Ahmad ya ce lam yazalillahu azza wa jalla mutakalliman Allah bai gushe ba mai girma da buwaya mai magana wal qur'anu kalamullah azza wa jalla kuma ƙwar'ani magana ne na Allah mai girma da duwaya raddi ne yake yi wa mutazila da jahaniya gairu makhluk kuma ƙwar'ani ba halitta ba ce kamar yadda mutazila da jami'a suke magana wa'ala kulli jihatin a kowane fuska ƙwar'ani maganar Allah ne ba halitta bane. wala yusafu Allah bi ba a siffanta Allah da wani abu aktharu mimma wasafa bihi nafsuhu azza wa jal fiye da yanda Allah mai girma da buwaya ya siffanta kansa da shi kai a matsayinka na musulmi bayiwa ka siffanta Allah da wani siffan da ba shi Allah siffanta kansa da shi ba to Allah ya ce yana magana su kuma suka ce in an ce Allah na magana yayi kama da ɗan adam saboda haka ba su ma yadda Allah na magana ba kaga kore abin da ne Allah tabbatar wa ne kansa kuma ji wannan matsalan kuma suka dinga azabtar da mutane a su duk wanda bai faɗa ka ba suka ce kafiri ne a kashe shi a azabtar da shi a daure shi a dake shi a sa shi a kaza haka suka dinga azabtar da malamai har shekara talatin da hudu aka yi wannan azabar ina fata an gani. sai daga baya Allah ya kawo musu sauki suka fita daga wannan tangi to gashi a malam ya koro mana bayani sai ce wannan bayanin ya zo ne a cikin kitabul ihna na hanbal shine abu ali hanbal bin ishaq ash-shaybani kamar yadda muka ce ya rasu shekara ta 273 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina a shafi na 68 saboda yanayin lokaci sai mu tsaya akan wannan gaba sai mu tashi wa aurada bunu abi ya'la an abi bakr al-marwazi qala sa'altu ahmad bin hanbal عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤيا والإسراء وقصة العرش فصححها وقال تلقتها الأمة بالقبول وتمر الأخبار كما جاءت إن شاء الله إذا على رايه مجلسي نقب إن شاء الله سبحانه وتعالى سيمتاشي أولا قاء أولا يكمات مجلس آية فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك wa atubu ilayhi Na'am, za mu ba da dama in akwai tambaya a cikin mu in babu kuma insha Allah sai mu takaita akan haka sai mu yi sallah. Na'am, wa alaikum salam. Hmm. Guda takwas muka amma. a za ku ji shi a cikin karatu insha Allah ba ci guda takwas <laughs> eh, za ka ji shi eh, imamun fil hadith ai aha aha aha aha aha aha sannan eh shine muka ce ma fil hadith ai an faɗi wannan <laughs> eh haka yazo ana fata an gane hmm. imam ahmad ai rayuwarsa aya ne eh saboda haka wanda bai san shi ya san shi wanda bai san shi ba to Allah yana bukatar ya san tarihin sa saboda in aka ce ma Imam Muhammad zaka san me dalilin da yasa malamai suke kiran shi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a eh azabtarwa a hana shi karantarwa ayi kaza amma duk da kuma ya hakura kuma ga duniya tana jiran ya bada fatawa cewa wa'annan mutanen sun cancanci a musu bore ana jira in ya bada duk gari zai dauka amma ce ina manzo Allah ya hana ku koma eh kaga in babu Allah a zuciyar mutum ai bayan da zai mutum zai bada fuskar cewa ya halatta ba ko shi ba ake azabtarwa kuma gashi duniya tana jiran ya bada fatawa cewa shugabannin nan jininsa ya halatta za musu gore ga 'yan jarida ga waye kowa na jiran yana faɗi shi kenan za a ɗauka ku ce a'a mazala ya hana ku yi hakuri mazala ce ku yi hakuri ku yi hakuri shi ba ki azabtarwa kuma ce ayi hakurin ta fata an gane to nan so nan ake samun wasu daga cikin malamai ana taba shi sai ka ta ce ai an taba addinin Allah shi ba ka taba amma sai ce ma an taba addinin Allah ta akwai matsala ina fata an gane an taba shi an taba addinin Allah kuma an ka taimake shi sai ce kai ai alhaji wani akwai taimako saboda yana taimakon sa shine addinin Allah yana taimakon addinin Allah ha yana wa addini hidima in ka duba zaka ga ba wani masallaci ya gina ba ba wani makaranta ka safari ya gina ba sannan kuma ba wato wajen marayu ya abin nan ba a'a sai ka ga a'a shine kai kila an bashi mota kila an bashi kaza ai sai ce kai ai alhaji hadimul islam hadimul islam ne kaga wannan ba daidai bane ina fata an gane ba wai ana inkarin taimakawa malami bane daman ai shi ya fi cancanta a taimaka masa saboda ya samu dama ya yi zurfin ilimi saboda ya karanta da mutane kuma ya wayar da mutane kai amma ai ba shi bane gaya yana fata an gane kamar yadda wa'ansu suke mai da shi a yanzu in ka yi in ka taba shi to ka taba musulunci in baka mai ba kuma baka taimakon musulunci ko da kana yi wa mutane a waje shi baka mai zai zo ai baya taimakon addini saboda shi na addinin in an ba shi an yi wa addini in an hana shi an hana addini kaga wannan akwai matsala ina fata an gane to kaga wannan ba daidai ne to malaman musulunci haka a wato rayuwarsu ta kasance wajen daura mutane akan wato sanin addini da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shi ne ake so ni da kai mu koya ina fata an gane mu koya haƙuri a juriya yau ba gashi muna su kuka shugabannin mu kaza ba ne ko muna cewa kaza muna ce kaza sai ka ji mutane suna cewa a ah, da can ba mutane ba ba malaman bane suka ce ai musu bore aka musu bore me yasa ne yanzu kuma za su ce kada ai bore a'a daman can ba malaman suka faɗi ba wanda suka yi wannan kuma 'yan siyasa ne an ba su kuɗi ne suka yi talla ina fata an gane amma in dai malami ne na musulunci ya sani a rubuce sama da shekara dubu da suka wuce manzan Allah ya hana yi wa shugabanni bore duk irin fakarancin da shugabanni ke yi duk irin barnan da ko suke yi manzan Allah ce ku yi hakuri da su ku jarabawa ce Allah ke muku kuma hakurin nan ita ce ibadar da ni da kai kuma ba wai don ana tsoronsu ba a'a saboda me wanda Allah ya turo shi da saƙon shi ne gaya mana za a sami irin wannan zamanin kuma maganin wannan abin shi ne mai haƙuri yanzu mu kasanta kasashen da suka ƙi yin haƙuri da su in me ke faruwa in za mu yi kama adalci libya sudan syria Somalia. misra ko da sauransu duk wannan ɗin in ka zo za ka yi analysis ɗin ake wa kanka adalci haka ga har yau ya haifar da ɗa mai ido ba ko? ai ba ai na kama da ɗan sauki akan somaliya ai ai tattal ne ai yawa to kaga kuma su din ma haka ne rashin haƙurin ne to a ina ya gudu ba najeriya ya zo ya mutu ba to najeriya gudu ya dawo kuma in ka ga kafiri a somaliya ku zuwa yi ka so kaftan su amma ta zazzaga suka ce ranka ta kaftan su <laughs> eh, <laughs> eh ranka ta kaftan su za ka gani dukkan su musulmai ne ina fata an gane ba za ka taɓa ganin wanda ba musulmi ba a garin sai dai in bako ne zuwa yi amma su kuma kabila daya to ina ba ta gane amma ga su nan lafiya lau ga shi nan yanzu matsalar kuma har yanzu ba a fita daga wannan matsalar ba a somaliya ne ba in ka fi kowa makami a angon nan kai ne shugaba sai abin da ka bada haka ake fara yiwa ko anaki fauda rayuwa ta dabbanci irin wannan fa shi ne fa irin wannan tunanin ake cewa wai ni da kai wai shine wayewa ka fito ka nuna yancin kai magana ai demokaradiyya ne eh demokaradiyya ne amma mu musulmai ne addinin mu yana sama da demokaradiyya saboda haka addinin mu ne ya haramta mana yin haka kaga ko koda demokaradiyya ta halatta mana mu ba za mu bi demokaradiyya ba addinin mu za mu bi saboda addinin mu yana sama da demokaradiyya na'am na sani kaga da kaga yanzu ma kaɗan ma kenan ai da an bi abin nan ya wuce haka kuma ba za su ƙara yin wannan shedancin ba to amma abin da nake so mu gane kaga in an arewa ya tashi magana za ka ji ce ai mu nan arewa ake ake wulakanta mu ake ake mana kaza ana mana kaza saboda ba ma magana saboda ka mu ma mu fito mu nemi yancin mu kaga wa'anda suke kananan kwakwale na tunani yara matasa sai ka ga an ja su wani an bashi dubu goma ya fito wani an bashi dubu ashirin sai a zuwa rike signboard a bakin titi ana goma sun ka zaba masa shi kenan fa tana kwaɗewa shi kenan waye zai fi shan wala shi din nan dai an da ya bashi dubu goma in garin ya kaure zai tafi yana da tiket ɗin wata ƙasa indijin ɗin wata ƙasa zai gude bar shi a nan kai kuma da kai da kwanka da kwarkwatanka duk ku ta wahala a ciki shi ne matsalar da mutanen mu suka kasa ganewa ba wai tsoron abin ake ji ba a'a addini ne ibada ne Allah ne baya son haka kuma manzon Allah ya hana mu to duk kuwa mutumin da ya kibin dokar manzon Allah me zai faru da shi wahala ya hazar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibuhum azabun alim Allah ce lalle masu saba wa umarnin manzon Allah su yi hattara kada wata musiba ta same su ko azaba mai radadi to mutane da yawa a yau musamman arewa da irin wannan tunanin ake yakan matasanmu sai ka ji an ce ai ba su da wayo ba mu da ilimi ne shi sa an rena mu ne saboda haka mu fito mu nuna kaza shugabanninmu da muke kaza a'a mu musulmai ne ko masu demokradiyyar da suka zo sun tada mu ne da addinin mu kamar su wa'anta ai an tada su ko riga ba su da shi su suka ba su riga ina ta an gane su suka ba su riga suka ba su kaza shi sa duk abin da suka nuna musu shine daidai su a wurinsu to mu kuwa saboda muna da addini sun zo sun tada irin tarbiyyar da al-mujaddid ko Sheikh Usman bin Fodi rahimahullahu ta'ala ya bada a arewa na tarbiyya muna da ladabi mun san na gaba da mu muna da mutunci muna da kawaici muna bin dokar Allah haka muke yi rayuwa da suka zo suka rasa yanda za su da mu sai suka yi amfani da sarakanmu ko suka suka ne suka mallake mu to da suka tashi barin mu sai da suka tabbatar sun fassake wato gwiwowin wa'annan sarakan suka kakkaɓe su da yadda gaba ba da kima masu da daraja kamar yadda suke da shi ne a da kamar shi matsalan sai aka har aka su ma aka yaƙi kwakwalansu sai suka mai da kansu sarakun gargajiya wanda asalin duk wani sarki da kakini a arewa addini ne kafa shi shine tarbiyyar da shekku Usman bin kogi ya bada amma aka yaki wannan kwakwalwar har suka kai yanzu ba sa ma jingina kansu ga addini sai su ce maka me su sarakai ne na gargajiya sai aka ce ga sarkin musulmi wajen a nuna maka akwai bambanci tsakanin su da wancan duk wanda yana daga cikin gazuwar fikir da turawa suka yi ina fata an gane aka sa daidai da kansala ya fi shi daraja in ya in ya tutsu to ba da ya yi. kaga duk wannan saboda sun san irin tasirin da wa'annan mutanen suka yi lokacin da suka shigo to daman su kuma innal muluka ne idza dakhalu qaryatan afsaduha in suka shigo karya mutane lalata su zasu suka tabbatar da cewa in suka bar wa'annan mutanen da tasirin su to nan gaba yanda suke so su gudanar da demokrafiya a gaba ba za ta samu ba sai suka fara kaɗiye kafafuwansu da gwiwowinsu shine har yau kenan kaga yanzu an kai ga sarakanmu ba ma ganin su da daraja har kaga an ɗauki mun jifa an jifa mai sarauta kaga abu ya lalace haka na ana na ana nan to tsora malaman to dama an san cewa su ma suna da vital role da suke playing a cikin al'umma su ma yanzu sai aka fara taɗiye kafafuwansu ta hanyar siyasa ina ba ta an gane sai ka ji mutane suna ai malaman nan ai su ne suka jawo mana wannan bala'i Allah ya isa tsakaninmu da su to malamin da zai karantar da kai Allah ya karantar da kai manzon Allah ya nuna ma alkhairi ya nuna ma sharri ka zo ka daina ganin shi da kima to ka wa kanka alaka ce ina ta an gane to duk in ba ka ganin shi da kima ba zai faɗi ka saurare shi ba ba zai hana ka ka hannu ba ba zai tsawatar maka ka tsawaci ba sannan ba zai nuna maka illan abin da kake so kai ba ka karba to kaga ko me zai biyo baya duk mutanen da ba sa ganin kimar ilimi da darajar masu ilimin to ba abin da in aka kawo musu da ba za su karba ba duk wannan turawan yamma sun riga sun gama da mu sai suka fara cikin mu suka fara zare mu saboda tufafi yana daga cikin abin in aka raba ka da shi to abin da za a kawo maka da ba za ka karɓa ba shine al'adanka me za ka ce al'ada ai ma'ta da alaihin nas abinda mutane suka saba da shi yau da gobe in aka raba ka da al'adanka komai aka baka za ka karɓa a da ai da wuya ka zo ka ga arewa matashi ko dattijo ya sa maka gajerun kaya haka ne in muka koma ɗan baya-baya zamanin su su dauna a ce ka je da nisa ba ko me suke yi ko inda aka nuno shi da me za ka gan shi babban riga da ne rawani ya ɗaura keminsa ko na ustaz to yanzu sai ka ga mutum musulmi ne kuma ɗan arewa ne zai je maka tuni shi a'a yana ganin ci baya ne ya same kaftani da ne da ɗan ubansa sai dai ɗauko maka coat da mcdal ya sa maka ya talking shi yana ganin ya waye kuma su ba sa burge shi ba ka burge su amma da za ka sa kaftani ka sa malin ka zo sai a girmama ka sama da wancan saboda an san cewa wannan al'adan ka ne yan kuma wancan ba al'adan ka bane al'adan su ne to amma mutanen mu mun kasa gane wannan karatun ana ganin wayewa ne yanzu ana word of computer ne ko globalization saboda haka duniya tana kawai a tafin hannu ce saboda haka bai kamata ke wannan ba kana abin nan shi ne aka yake mu shi sa kaga yau aka fi kowa shan wahala saboda ababen da suka fi komai tsada da kyawu a cikinmu mu an zare mana shi to yanzu me zai faru komai zai iya faruwa ya da ba sai ka je da nisa ba nan 80 ma yaro in ka da wuya ka ga yaro yana shan titi ga yana shan rake a titi yana ga yana shan rake da wuya yanzu ba haddafi da za ka gani yana tafiya kuma yana sha lafiya lau ba wani matsala haka duk wasu ɗabi'u kyawawa da ke cikinmu na al'ada da sauransu sai aka zare mana shi sai aka ban mu da wancan aka jirge mana shi kenan sai zama mana matsala aka cire mana kunya yanzu wani irin fitsara ne 'ya'yanmu ba sa yi a social media wanda in nan shekaru goma kawai da suka wuce wanda ya mutu a wannan lokaci inda zai zo yanzu in ya zo zuciyarsa sa kusa fashewa saboda bakin ciki saboda ababen da bai taɓa gani ba yau gashi mu ne suke yi wanda da karna ne ke yin wannan ina fata an gane ko kiristocin ba sa yi karna ne masu yin wannan wanda ba ta ma da addini kwata-kwata su ne ke yin wannan amma yanzu ne Ya'yanmu ne ke yi fitsara iri-iri kuma ba wanda ya isa ya magana in ka yi magana ma cibi ya zama kari Allah shirya da mu kai ba mu ikon tuba ya gyara mana ɗabi'unmu ya ba mu ikon dawowa zuwa ga abin da zai kai mu zuwa ga resa kuma ya fitar da mu daga irin wannan musibu da bala'in da muke fuskanta a wannan ƙasa mu. musamman ma a cikin arewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk